A watan Satumban da ya gabata, wakilan jam'iyyun siyasa ko kuma ƙawancen jam'iyyu guda 87 ne dai suka karbi takarar tsayawa takara a gaban hukumar zaben ƙasar. To amma kuma a ƙarshen wa'adin aje takardun takarar ƙasa da mutane 25 ne suka ajiye takardun takarar nasu a gaban kotun tsarin mulkin ƙasar da suka hada da shugaban ƙasa mai ci maki-sal, Karim Wad ɗan tsohon shugaban ƙasar Abdullahi Wad da kuma Khalifa sal na su ma daga cikin jerin waɗanda suka ajiye takarin takarar nasu sai dai kuma khalidu balde ɗaya daga cikin tsafin shugabannin jam'iyyar pds ta tsohon shugaban ƙasa abdullahi wad na ganin da wuya ɗan nasa karim wad ya iya kai labari a zaben. Même quand il était là, l'homme fort à côté de son papa. Ya ce ko a lokacin da yake da karfin fada a ji zamanin mulkin babansa bai iya ya ci zaɓe a mazaɓarsa ba. Ta yaya kuke jin a yanzu da ba baban nasa a kusa da shi zai iya cin zaben shugaban ƙasa? Ni ina ganin abin da akwai kamar wuya domin akwai mazajen da suka sha gabansa tuntuni. Modu Ndiaye da Abdullahi Balde na daga cikin 'yan adawar ƙasar da suka canza sheka daga bisani zuwa ɓangaren masu mulki, kuma Magayege na jam'iyyar Bok na ganin dama can gwamnatin ce ta turo waɗannan mutane leƙen asiri a ɓangaren adawa. Ya ce mutumin da ya zauna adawa shekaru bakwai, amma aka wayi gari ana shirin tafiya zaɓe ya canza sheka zuwa ɓangaren masu mulki ai manufarsa a bayyana take dama sun je ne a cikin adawa da wata manufa yanzu da suka samu abin da suke so sun koma wajen uwayen gidansu da dama suka aiko a zaben yan majalisar dokoki na 2017 akwai kananan jam'iyyun da aka kafa daga bisani da amma suka taka rawar gani kamar irin su jam'iyyar per wato parti de l'unité et du rassemblement wanda ya samu kujeru uku a majalisa to amma papoma ne wani ɗan jarida mai sharhi kan harkokin siyasa a ƙasar ta Senegal na gani zai wuya a wannan karo tarihi maimaita kansa. Ya ce ni ina daga cikin mutanen da ke tunanin cewa jam'iyyu kamar su ta PUR jam'iyyu ne da dama aka kafa kusan ba zata da kuma ba zato ba tsammani suka samu sakamako mai kyau a zaɓe. Amma tarihin siyasar ƙasar ta Senegal ya nuna irin waɗannan jam'iyyu ba sa ƙarko. Kazalika jam'iyyar Usman Sanko idan shi ma ya tsaya takara to kowa ba zai kai labari ba domin ko a zaben 'yan majalisar dokokin da ya gabata na 2017 da ƙyar ne ya samu kujerarsa ta ɗan majalisar dokoki. A ranar 24 ga watan Fabrairun wannan shekara ne dai ake gudanar da zagayen farko na zaben shugaban ƙasar ta Senegal. zaben da ke zama na goma sha ɗaya da ƙasar ta shirya tun bayan samun 'yancin kanta daga turawan mulkin mallakar ƙasar faransa a ranar 4 ga watan afrilun 1960